domin biyan buƙata kowace iriya ce domin biyan buƙata kowace iriya ce to insha Allah shi sa muka ga ya kamata da mu baku wannan sirri insha Allah duk wanda ya tashi wannan sirri bi izin lahi sai ya samu biyan buƙatar shi sai ya ga biyan buƙata insha Allah duk bukatan da kake nema duk mun daɗewar buƙata wacce kake nema baka samu ba insha Allah dan uwa kai wannan sirri wannan aikin dan uwa sai dai idan ba a yi daidai ba ko kuma sai dai idan mutum bai yi shi ba amma duk wanda ya yi wannan aiki sai ya sami abin da yake so bi lahi duk wanda ya wannan aiki bi lahi sai ya sami buƙatar da yake so kamar yadda na faɗa muku in dai ka daɗe kana neman bukatu kuma bukatar nan ba ta biya ba to insha Allah ɗan uwa ka ɗauki wannan sirri domin kai amfani da shi bi izinin lahi za ka samu biyan bukata kowace ɗiyar bukata ce tana cikin zuciyarka ka zayyana wannan bukatar ka faɗi wannan bukata naka bi izinin lahi za ka samu wannan abin da kake so na zuciyarka babu wanda ya san abin da kake so sai Allah subhanahu wa ta'ala to ka faɗi bukatarka idan ka yi wannan sirri na ba ku saboda fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanda za ka yi da shi ne kafin mu shiga idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Asrar TV NG to muna yi maka barka da zuwa wannan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kinan da zarar mun tura sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka ka tura 'yan uwa al'umma domin su amfana da wannan sirri yana da matukar amfani kwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsoho ne a gidan nan to muna yi maka barka da wannan rana to mu faɗa muku yadda za ku yi sirrin shi ne kafin ka fara shi sirrin kenan ana so ko kuma ana so e ana so za ka rubuta ko kuma ka sa a rubuta maka yasin kafa ɗaya yasin kafa ɗaya amma me a jikin takarda farar takarda yauwa a jikin takarda farar takarda ake so a rubuta maka yasin ƙafa ɗaya amma me shi yasin ɗin ƙafa ɗaya yadda za a rubuta duk inda ka ga an wato ainihin ga mubin a buɗe mubin a buɗe mubinu a saka wato ainihin buƙata a tsakiya mubin to a buɗe wurin sai a saka buƙata a tsakiya to wannan layar da aka yi sai a naɗe rubutun da aka yi sai a naɗe wannan layar a naɗe ta a yi laya a saka wato ainihin a cikin aljihu ko kuma mutum ya ɗaura a jikin carbi za ka iya ko ka ɗaura a jikin carbi ko kuma ka ɗaura ko kuma ka saka a cikin aljihunka ko kuma ka ɗaura a jikin carbinka idan kuma ba ka son wannan kamar a rubuta maka a jikin takarda ba ka so ka ɗaura a jikin carbi ko kuma ka sa a cikin aljihu idan ba ka son haka to za a iya rubuta maka ka sha yasin ɗin kenan kafa ɗaya za a iya rubuta maka ka sha idan ka fi son hakan kenan daga nan sai ka yi alwala ka tashi ka je ka yi alwala ana so ka yi sallah ne ka yi nafila raka'a biyu ka karanta duk ayoyin da kake am duk surorin da kake so ka karanta yauwa sai ka karanta ka yi nafila raka'a biyu raka'a biyu za ka yi bayan ka yi sallama ka zauna sai ka yi miftahul amal wato ainihin ka yi astagfirullah ɗari ka yi la ilaha illallahu ɗari sannan kuma sai ka zo ka yi salatin annabi shi ma za ka yi shi kafa ɗari shi ne miftahul amal bayan ka yi sallama kenan ka gama wannan nafila raka a biyu tukunna za ka yi wannan la ɗari ka yi la ilaha illallah ɗari ka yi salatin annabi ɗari bayan ka gama wannan kenan idan ka gama hakan ka gama wannan abin da muka faɗa maka sai ka fara karanta yasin yanzu za a fara aikin kenan sai ka fara karanta yasin duk idan ka zo mubin a cikin wannan wannan sura ta yasin akwai mubin mubin a ciki to idan kana karanta idan ka ci karo da mubin mubin a cikin yasin din nan to sai ka tsaya a gurin ka fara karanta fatiha da ka zo ka yi ka faɗi ma'ana ka faɗi kalmar mubin ta cikin alkur'ani ta farko to duk mubin na ciki ana so ka tsaya a gurin ne idan ka tsaya abin da ake so ka karanta shi ne kamar haka ana so ka karanta fatiha kafa bakwai idan ka zo mubin ka tsaya a gurin ka karanta fatiha kafa bakwai tun daga farkonta har ta ita fatihan kenan idan ka zo kuma salamun ƙaulun idan ka zo salamun ƙaulun shi kuma za ka dinga karanta shi ne a za ka salamun ƙwalumin rabbi rahim idan ka zo idan ka zo gurin daidai gurin salamun ƙwalumin rabbi rahim za ka dinga karanta ka dinga karanta shi kafa dubu ɗaya salamun ƙwalumin rabbi rahim za ka dinga karanta shi ƙafa dubu ɗaya duk a cikin yasin ɗin yawwa da yadda ka zo daidai gurin salamun alamin rabbi rahim za ka karanta shi ne ka karanta shi sau dubu ɗaya yawwa idan ka zo kuma inna ma amruhu iza arada shai'an. an kula lahu kun fayakun fa subhanallazi biyadihi almalakuti kulli shay'in wa ilaihi turja'un nan ma idan ka zo sai ka maimaita shi ƙafa goma sha tara za ka maimaita kaga salamun kwalamin rabbi rahim ka karanta shi ƙafa dubu ɗaya shi kuma wannan wato ainihin am inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi biyadihi malakuti kulli shay'in wa ilaihi turja'un shi kuma idan ka zo sai ka maimaita shi kafa goma sha tara to haka sai ka karanta yasin ƙafa bakwai kana yi sai ka karanta yasin kafa bakwai har zuwa kwana bakwai idan karamar buƙata ce kenan idan babbar buƙata ce sai ka yi kwana goma sha ɗaya kana yin wannan aiki da yanayin yana muka faɗa maka sai ka yi kwana goma sha ɗaya ko kuma kwana goma sha tara. Bayan ka gama wannan aiki sai ka yanka zakaru jajaye guda uku ka gasa wato ainihin naman su ka gasa naman ka bayar sadaka. To duk wanda ya yi wannan sirrin inshaAllahu, Allahu zai ga sakamako mai kyau. bi lahi to wannan sirri sai dai idan mutum bai yi wannan sirri ba amma mun ba ku ne domin ku yi insha Allah kuma a samu biyan bukata bi da a nan za mu tsaya wannan sirri sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku nan gaba Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima